افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا يا كي وانا النبي baka da labarin wanda ya kafirce wa hujjojinmu ya yi inkarin alkawarinmu na narkon azaba kuma ya ce in na mutu kuma aka tayar da ni to lalle za a bani dukiya da 'ya'ya masu yawa